ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين muka kubatar da shi tare da annabi lord muka fitar da su zuwa garin sham garin muka yi masa albarka da irin annabawan da muka tura su cikinsa da abin da muka yada a cikinsa na alheri ga talikai